duk ba tare da ɓata insha Allah ta'ala za mu gabatar da malam kafin nan insha Allah wannan ainihin muhadara da aka shirya muhadara ce ta wasu ta kungiya na mata yan mata da kuma matan aure da aka sa wa suna ummahatul mu'minin da forum wannan kungiya an kafa ta tsawon shekara biyu kenan yanzu kuma manufofin kungiyar babban manufarsu shine ainihin wato yin sa'ayi akan abu akan hanyoyi na ilmantar da 'yan uwa mata da kuma ainihin ci gabansu a ɓangaren addini a yi na muhadarorin na goron sallah wanda a lokacin ni ina nan gina mushahadantar wanda sannan kuma suka yi muhadarori lokaci bayan lokaci allah maɗaukaki ya sa wannan shi ne muhabara karo na uku na sallah da za a yi kuma allah ta'ala ya sa aka gayyato mana malam topic ɗin da malam zai yi bayani a kai kamar yadda muka sani shine an ba shi take da suna aƙidanki rayuwanci to insha Allah ta'ala dai malam shine zai yi bayani akan me topic ɗin yake nufi sannan kuma malam ba wani bane illa iyaka babban malamin mu kuma ainihin wato shehu mu ne bi ma'anar kalima idan muna cewa malami ba wai malami bane na wa'azi a kamar mu dai kawai malam malamin mu ne mun zauna da sa ne mun durkusa mun yi karatu a gonsa muka yi haddace haddacen mu wanda wayanda ke bayan su ma sun tsofana daga wannan haddace haddacen malam ya yi karatu a jami'an musulunci da ke madina kuma malam mutakassis ne a ilimin qur'ani to ya ce wai kan ƙara faɗa ya ce ya yi sarari dan haka sunan malam malam aliyu muhammad salis daga garin mina a nan malam yake zaune wanda suka halarci daular da aka taɓa yi a suleja na ɗaliban jami'a islamiyya malam fuska malam bai zama bako ba a gunsu haka kuma ɗaliban wannan makarantar su ma malam ya taɓa zuwa ne ya yi musu muhadara a lokacin da ake yin wannan daura insha Allah ta'ala zan miƙa kan magana kuma da kuma da Allah ka wuce wa malam jagora kuma insha Allah ta'ala malam zai ta bayani insha Allah ta'ala har na tsawon minti arba'in da biyar duba da cewa lokacin ya ja sannan kuma wanda suke da tambayoyi su rubuta duk tambayar da ba a rubuta ba za a amsa shi ba ɗaya na biyu kuma ainihin tambayoyi da suke da alaƙa da abin da malam ya magana a kai su ne kaɗai za a yi amsa insha Allah Allah ya ɗauke mana jagora salamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga maɗaukin sarki subhanahu wata'ala da ya sama kammala azumin wata ramadan cikin ƙoshin lafiya kuma ya nuna mana wannan walha ta hudu ga watan shawwal shekara 1434 kuma daidai da nawa ga watan yanabu goma sha ɗaya ga watan agusta a shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah ni'imomi da ubangiji subhanahu wata'ala imana ba za su taba lissafuwa ba Allah ta'ala ya sa da ranki da lafiyarki kika azumci wannan wata mai albarka watan ramadan karatun qur'ani da aka samu aka yi qiyamul ta tahajjud sadakoki ayyukan alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana ya sanya kuma ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya sannan su kuma iyaye ummahatul mu'minin da suke hada irin wannan haduwa lokaci zuwa lokaci ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu albarka ya karfafe su waɗanda suke sa musu ido akai suke nusar da su Allah ta'ala ya mana muwafaka baki da maudu'i din da aka yi magana akai shine maudu'in aqidarki rayuwarki akan haka ne za mu tattauna kai abin da ya shafi aqidarki rayuwarki muna da kalmomi guda biyu kalma ta farko ita ce aqida kalma ta biyu ita ce rayuwa sai kuma alamomin lamiri da ke ciki ƙidar akwai alamar akwai kuma rayuwar ki akwai waɗannan kalmomi ɗin wanda yake ba za mu tattauna a kansu ba saboda su harufa ne da suke karfafa jumla ki rayuwar ki rayuwarki ki jumla sai ta nuna ita ce rayuwar duk abin da aka ce shine rayuwa to ba ƙaramin al'amari bane ne abin da aka ce rayuwa ta ta'allaka a kan shi to wannan abin ba karamar al'amari ba ne kamar ruwa ba na wata ala ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in masan ya ta sanadiyar ruwa komai yake rayuwa sai Allah ala ya fara rayuwa a kan ruwa azumin da ya gabata za ki ga da zarar kin kai azumi babban abin da yake nema ne ruwa kafin a kai wa kunu a kai wa koko a kai wa kamu akwai ga shayi akwai ga duk su abubuwan kalaci da kwalama da aka yi abu na farko shine ruwa ake bukata sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya ruwa zaki ga an dauki mutum ranga ranga an kai asibiti rai kwakwai mutu kwakwai abu na farko da zaki ga likitoci sun yi galibi shine kiga an sanya mai ruwa a ce an mai karin ruwa shi rayuwa da ubangiji subhanahu wataala ya ɗan fara ta ta zama ita ce rayuwa ta bil adama rayuwa kuma ta dukkanin halitta ita ce ruwa kenan ba karamin alkhairi ba karamin amfani yake da shi ga dan adam ba saboda Allah ta'ala ya jingina rayuwa a gare shi to kenan yanzu da aka ce aqidar ki rayuwarki ana nufin rayuwarki gaba ɗaya ta ta'allaka akan aqida ta'allakar da yafi ta'allakar da ruwa'i a jikinki domin ruwa za ki iya minti goma biki sha ba za ki iya minti talatin biki sha ba kin yi azumi kin ɗauki tsawon awa goma sha shida baki sha ruwa ba ko awa goma sha hudu tun daga karfe biyar na asuba har zuwa karfe bakwai na yamma kin ga kin samu tsawon awa goma sha hudu baki sha ruwa ba wanda yake aƙida babu yadda za a yi a ce an yi awa goma sha hudu ba yi maganar aƙida ba ko ba a buƙaci aƙida ba kenan buƙatar da kike da ita na aƙida ya fi buƙatar da kike da ita na ruwa duk da tasiri da gudunmawa da ƙarfi da ruwa yake da shi a jikin bil'adama da ƙarfi da ruwa yake da shi a jikin ki wannan bai kai buƙatuwar da kike da ita na abin da ya shafa kaida ba idan aka ce aƙida shine kudurin zuci kamar da ibn manzo ya fara a cikin littafin salisan arab ita shine abin da mutum ya ƙudurce a zuci wannan shine asali to kenan idan ya zamana shine abin da mutum ya ƙudurce a zuci kenan babu wani mutum da za a same shi ba shi da wani abin da ya kudurci a zuci allahumma sai dai wannan abin ya zama mai kyau ko kuma ya zama mara kyau amma dai babu yadda za a yi a ce wance ba ta da wani abin da ta kudurci a zuci hatta ko in kula da take yi shi ne aƙidarta ita ta ke yi wa abu ko in kula ba ta kula da abubuwa allah ta'ala ya sauke to kenan babu yadda za a mutum a raba shi da aƙida idan aqidan mai kyau ce sai a ce al-aqidatu sahiha idan ba ta da kyau sai a kira ta al-aqida al-fasida aqidar da ba ta da kyau in tana da kyau a kira ta da aqida mai kyau al-aqidatu as-sahihatu kamar da ibn malik yake faɗa wa ma min al-mam'ut wa nati uqil yajuzu hafu wa fi nati yaqil saboda lalle ilalla aqida tana da tana da maimanci sosai da sosai abinda da ya shafi muhimmancin ta ba karamin al'amari ba ne saboda mun yi maganar muhimmancin ta ya ɗoru akan muhimmancin ruwa lura da yadda kika yi minti kika yi awa goma sha hudu baki sha ruwa ba azumi ta yadda babu yadda za a ki minti hudu ba a bukaci aƙida ba muddin mutum zai yi magana muddin mutum zai yi tunani muddin mutum zai kwanta muddin zai ci abinci muddin zai tashi mutum muddin akwai rai a jikinsa to akwai bukatar aƙida a tare da shi babu wani lokaci da za a ce minti biyu mutum ya samu sarari ya samu hutawa don ya zama ya rabu da gida babu kamar da zai iya minti kaza ba tare da ya sha ruwa ba balle a ce kuma sauran abinci sabili da haka kika ji an ce aƙida da yake nan ko ki ji an ce al'iman imani biyu kenan ko a ce tauhidi ko a ce sunna ko a ce sharhu sunna ko a ce usulu sunna waɗannan al'amura duk kikan ji aka faɗi su suna yana da suke da alaƙa da abin da ya shafi ayyukan zuci kuma muhimmancin abin da yake ya shafi aƙida muhimmancin aƙida ba wai tun yanzu ba tintini tun sako na annabawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko su ya aiko su ne don gyara wa mutane zuciya ta yadda idan zuciya ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan zuciya ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam za ki ga ya samu mutanensa suna bauta ma yan uwansu mutane ya samu mutanensa suna bauta ma yan uwansu halittun Allah wanda yake halitta da ubangiji ya miki ya miki ne don ki zama baiwa gare shi shi kadai ki zama ya mai yanci a cikin mutane annabi nuwa alaihi salatu wasalam ya zo ya samu mutanensa suna bauta mai hus da ya'uq da nasran in za su ci abinci suna kira sunansu in za su faɗi suna kira sunansu in suna tashi suna kira sunansu da sunansu suke tawassuli suke kama kafa zuwa ga ubangiji in suna neman alkhairi sunansu suke kira in suna tsoron sharri sunansu suke kira suna kiran yahusa da ya'uqa da nasran waɗannan su suke kira koma bayan Allah subhanahu wataala annabi nuhu annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai da ya shekara 950 yana kira su yana bambare su na su bar wannan danyen aiki da suke yi su bauta ma Allah subhanahu wataala shi shi kadai wala qad arsalna nuhan ila qaumihi فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما tufan الطوفان وهم ظالمون tabbas mun turo annabi nuhu alaihi salatu wasallam zuwa ga mutanensa ya zauna tsawon shekara 950 dubu ba hamsin kenan yana kiran su bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai suka ki Allah ta'ala ya auka musu da ruwan na Allah ta'ala ya kammala da su saboda ne saboda sun guji aƙida a sha aqida ba ƙaramin al'amari bace tunda saboda ita ne Allah ta'ala ya kifar da su bayan shuɗewarsu Allah ta'ala kuma ya mai gurbin su da adawa saboda annabi hud alaihi salatu wasallam yana wa mutanen su wa'azi yake cewa waje alu idh ja'alakum khulafa min ba'da qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi basata ku tuna irin baiwar da Allah ta'ala yi muku ya sanya ku halifofi bayan mutanen adamu nuh bayan ya ce ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bauta ma Allah da ba ku da wani abun bautan da ba shi ba ba ku da yahusa ba ku da yahuka ba ku da nasaran, ba ku da lata ba ku da uzza ba ku da manata ba ku da kowa in ba Allah subhanahu ta'ala ba to saboda ku bauta min shi shi kadai waɗansu suka yi imani a kan saƙon da annabi hudu ya zo da shi waɗansu suka yi buris suka ƙeƙashe ƙasa ba su yadda ba allah ta'ala ya tsere da annabi hud alaihi salatu wasalam su kuma mutanen ya jirkake su bayan ya share su sai ya maye gurbin su da da mutane annabi salih da annabi salih a cikin wa'azin da yake musu yake cewa waje alu idh ja'alakum khulafa min ba'di adin ku tuna lokacin da Allah ta'ala ya sanya ku ku tuna fa Allah ya sanya ku halifofi bayan adawa to haka zaki dinga gani in kika zo har daga wa'azin annabi shu'aib alaihi salatu wassalam da yake wa mutanansa yace wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يتي ياكم متانينا كسيا na يكرا تنترسو kada ku bari abin da ya samu mutanen annabi hud da mutanen annabi abin da ya samu mutanen annabi nuh da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih ya same ku ku yi hattara kar ku manta abin da ya samu mutanen annabi lut ba shi da nisa da ku dab da ku yake yan shekarun ba su wuce a kirga ba ko kuma a wannan ya shafi zarfin zaman kenan in kuma wurin nema wurin kuna wuce shi da safe kuna wuce shi da marece kuna ganin yadda Allah ta'ala ya musu wannan kuma latumuruna alaihi musbihin wa bil layl afala taqilun rakamin mace aqida ba karamin muhimmanci yake da shi ba saboda a kanta ne Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni shine abu na farko da za su tabbatar kafin su biyo baya da sauran abubuwa da yake a gyara kaza a yi ba a bar kaza aqida ita ce abu na farko da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman haka ya ce da shi yace innaka ta'ti qawman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ila illallah tabbatar da wannan kenan to lalle ilalla aqidar ki rayuwar ki da in mutum kika rasa aqida ki rasa rayuwa ko da mutum yana numfashi sai zama amwatu na ghairu ahya matattu ne kwata kwata ba rayayyu bane saboda ya rasa ma abin da gangan jikin shi zai ci ya rasa ma abin da rai zai ci sai da ya kai littafai da malamai suka rubuta abu na farko da suke buɗe littafin su da shi shine abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi imani amma ga baki risala ta ibnu abi zaid al-qarawani babi na farko da ya kawo shine babu matan tuku bil al-sinatu wa ta'taqidu al-af'idatu min wajibi umuri diyanat dan ki fahimci shine abu na farko kafin nan ya kawo alwala ya kawo sallah ya kawo taimama ya shiga da bayanai har ya rufe shi kuma da kyawawan ɗabi'u amma dai aqida ita ce ta farko haka na imamul bukhari bayan da ya gama kitabu bada'il wahyi a cikin sahih bukhari abu na biyu da ibiyo bayan shine kitabul iman abin da ya shafi imani kuma kin yi tambaya don me bukhari bai fara da kitabun imani ba ya fara da wahayi sai ya nuna maki ai wahayin shine imanin ta hanyar wahayin ake samun imani ta yadda duk tauhidi duk aƙida da ta zo ba ta hanyar wahayi ba to bai zama tauhidi ba ba ta zama aƙida ba ba ta zama ingantacciyar aƙida ba a sahih bukhari akwai kitab kitab sama da 90 amma sai da ya kawo abu na farko shine wahayi da imani abu na karshe shine tauhidi ya rufe ya bude da shi ya rufe da shi don ki fahimci fashin bakin cewar aƙidar ki ba abu ne na wasa ba ba abu ne da za a dinga faɗan shi da fatar baki kawai a shiru ba wannan misalin malamai biyu kenan da suka rubuta littafan su ba wai littafan an rubuta shi ne kan aƙidar zalla ba a'a an rubuta shi ne akan abin da ya shafi addini baki daya sai aka fara da aƙida a karfi da aƙida in ku aka ce za a magana ne kan littafan da aka rubuta su kan aƙida kaɗai tsantsa to wannan ba ƙananan al'amari ba ne abu na farko akwai al'usulul salasa da ake karanta shi kuma ake haddace shi wanda yake ya gini ne fashin baki ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zaka ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula kin ga akwai wannan abu na biyu akwai al arba manya manyan qaidoji guda uku hudu da za su tabbatar miki da cewar ke baiwa ce ga Allah subhanahu wataala kadai kuma ya ce a cikin bayi ba wanda za ki bauta sai Allah subhanahu wataala akwai masayar jahiliya akwai shahu sunna na imam al-barbahari akwai al-tahawiya ta abu jafar al-tahawi akwai lum'atul i'tiqad ta ibnu qudama al-maqdisi akwai usuli sunna akwai as-sunna akwai littafin aqida masu tarin yawa da aka rubuta kan haka duk wannan don ki san tun fil azal malamai sun bata kulawa saboda mu suka bata kulawa saboda ita ce rayuwar baki daya in mutum ya rasa ta to lalle ilalla ya yi asara duniya da lahira ki duba ki ga addu'ar da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake a cikin suratul shu'ara yake cewa wala tukhzuni yawma yub'afu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yace ya Allah karka tozarta ni kada kunyata ni yawma tub'athun ranar da za a tashe su wala tukhzini yawma yub'athun karka kunyata ni ranar da za a tashe su yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa taba amfani duk abin da kika tara na dukiya ko mai gidanki ya tara ko 'ya'yanki suka tara ko 'ya'ya da jikoki suka tara ba abin da zai amfani ranar alkiyama a duniya ne za a nemi alkiyama da shi ko 'ya'ya da jikoki da aka tara Yau ma yafu wala banun illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya wankakkiyar zuciya zuciya da babu shirka babu bid'a babu camfi babu hasada babu kyashi babu wankakkiyar zuciya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ma annabi Ibrahim da cikin suratul safat ce iz ja'a rabbahu bi qalbin salim ya je ma ubangijinsa da zuciya wankakkiyar zuciya to muddin aka rasa aƙida muddin zuciya ba za ta taɓa zama wankakiya ba muddin aka samu aƙida to da izinin Allah ta'ala zuciya za ta ci gaba da samun tsarkaka da samun tsafta idan kika da bibi abin da ya shafi imani kamar da muka ambata ɗansu yana da shika-shikai guda shida abin da ya kira rukunan imani guda shida abin da ya kira rukunan musulunci kuma guda biyar daban Shike shikan imani guda shida ubangiji subhanahu wataala ya zayyana su a cikin suratul baqara yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin mai kenan biyar waɗannan su ne shike shiken imani guda biyar tukunna sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa bana sabil was sa'ilina fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zaka wal mufuna bi ahdihi idha ahadu sai ubangiji subhanahu wataala ya faɗi shi shike imani na shida ya ce was sabirina fil ba'sa'i wad dara sabirin da masu haƙuri fil ba'sa'i lokacin tsanani lokacin talauci wadarra da masu hakuri lokacin yunwa da lokacin rashin lafiya da lokacin fatara da lokacin kaza da lokacin kaza wannan sai da suka ce shine cikon imani rukunin imani na shira wa sabirina fil ba'sa wa dharra wa hina bas ulaika alladhina sabaqu wa ulaika humul muttaqun kun ga an faɗi rukunan imani guda biyar da sunan su walakin barra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai kuma aka faɗi aka ishara zuwa ga imani da kaddara aka ce wa sabiri na filba a sa'i wa dara'i wa hinil bas waɗannan al'amura lalle ilalla ba ƙananan al'amura ba ne imani da Allah shi ne gaba kan komai imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu rukuni na farko imani da ke tabbatar akwai Allah ɗin sabani wasu da suke ganin babu Allah ko mai ɗabi'a ce suke wanzar da shi a uzbillah imani rukuni na biyu shine cewar shine wanda yake mahalicci na mahalicci ki mahalicin komai to a nan ne fa gizo ke saka da yawa za ki ji wasu suna faɗan cewar ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci ƙurashi da kyau amma sai ki ga wurin neman haihuwa ko wurin neman ƙarin girma a wurin aiki ko wurin ƙarin fatahi a kasuwanci sai ke kuma mutum ba Allah yake roƙo ba wani yake roƙo in za ta tashi sai ta ce sai ta ce dan kakanta ko waye waye nata ko ta kira sunan kakanta ko ta kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi adani a'udhu billahi minash shaitanir rajim to nan ne bala'i ke Allah maɗauki sarki shine mahalicin kowa da komai shine kuma wanda za a bauta ma shi shi kadai kuma shine wanda ke da sunaye kyawawa da sifofi maɗauka hudu kenan da muka ce shine wanda za a bauta ma duk wata siffa ta bauta duk wani abin da yake bauta yana gasgatuwa ne ga Allah ta'ala shi shi kadai wa kenan tun da shi akewa babu shi kuma yana da wata siffa wacce ike daga cikin sifofinsa babu wani wanda ita tarayya da shi yana da sifa ta baya bacci baya gingidi la ta'khudhu sinatun wala nawm kenan a koda yaushe kika roke shi yana jinki cikin dare ne da rana ne cikin tsanani ne cikin wadata ne duk lokacin da kika roki Allah subhanahu wataala to yana jinki zai amsa miki to amma me yasa idan lokacin wadata ya zo sai ya ci haka Allah ya kaddara amma idan masifa ta afka sai ki ga ana canfi ana cewa dama wacce ta ce gani dama wacce ta samu ido ko kuma wacce da zarar ta haihu haihuwa na ɗaya bai zo da rai ba na biyu ya fara rarrafe ya rasu na uku ta yi ɓari sai ki ga ana ce da tofata ta yi tsaye ta ta yi tsaye a kan a kan ta hana abin da Allah ya kaddara zai faru waɗannan al'amurra a duk lokacin da na faɗi ɗaya na san za ki iya bada misalin goma a ciki da ya kan maimaito a bakunan mutane tsoraka shika-shikan imani su ne guda shida shi shike na biyu shine imani da manzanni ko ɗaya daga ciki shine imani da manzanni imani da manzo Shi shine tasdiqu fi ma akhbar gazgata manzo Allah cikin duk abin da ya bada labari duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na gaibi na abin da ba gaibi ba na komai ki gazgata shi in gazgata shi mu gazgata shi fatu fi ma'amar yi ma manzo Allah biyayya cikin duk abin da ya bada umarni duk abin da aka ce manzo Allah ya bada umarni ki ce kin ji kin amince wanda yake idan aka rasa haka to lalle ilalla har yanzu aqidar ki ba inda ta je balle ta zama wa mutum ma rayuwa baki daya aqidar babu inda ta je abu na uku ijtinabu ma'amru na hawa zadam nisanta duk abin da manzo Allah sallama ya hana duk abin da aka ce miki manzo Allah ya hana to ki hani kawai ki hani kawai baki da wani zabi na biyu in dai aka ce ki bari ki bari in da ga ce maza Allah ya ce a bari a bari kawai ba ki da wani zabi na biyu abu na karshe shine wa Allah ya ubada Allah illa bi mashara kada a kuskura a bauta ma Allah sai da abin da maza Allah ya zo da shi waɗannan al'amura haka suke a karance to wajen aiki da su ne duk wanda ya ce ga wani abu da za a ƙara a cikin addini to har yanzu bai yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yana gana akwai cin dunduniya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shiga-shigar imani da muka ambata shi ne imani da ranar tashin alkiyama babbar rana kenan a lokacin da kika an ce imani da ranar tashin alkiyama shi ne imani da duk abin da zai faru tun daga bayan mutuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna idan mutumin kwarai ne zai rasu mala'iku za su sassauka a gare shi inna allazina qalu rabbuna ta ta istaqamu alaihimin mala'ikatu allah ta khafu wa la hazanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun duk waɗanda ike sun rabauta duniya da lahira ajali ya zo musu za ki ga mala'iku suna sassauka a gare su ba wa mala'ikun za ki gani da ida ba ku kuna kuka kuna tashi hankali ba kuna kuka na daga murya ba kun shiga wani yanayi saboda yar uwarku za ta rasu ita kuma yar uwa tana nuna wa mala'iku a ɗauki ran a tafi ta gaji da zaman duniya saboda ta, ta sami kyakkyawan rabu ita tana cewa a ɗauka a tafi don tana ganin mala'iku kai tsaye za a ɗauki rai ɗin idan aka ɗauki rai ɗin sai mala'iku suna matso rai ɗin rai yana zuwa makoshi mala'ikan mutuwa yana ɗaukar shi yana sanya shi a cikin wani tawul mai laushi mai cike da turare kamar da hadisin hadisin baƙila khardak ya kawo hadisin baƙai da annabi tsira da amincin allah su tabbata a garshi ya ce ana jana'iza ya zo ya zauna ya ce idan mutum ya zo ajalinsa ya yana rabuwa da duniya yana fuskantar lahira to ga abin da zai faru ga abin da zai faru lokacin da za aka ɗauki ran sai mala'iku su yi sama da rai ɗin sai mala'iku sama su dinga jin ƙanshi suna cewa wannan ran wanda bawan Allah ne sai a ce ai ran wance ne ran wance ne wacce take kaza take kaza take kaza sai a ce madalla da shi alhamdulillah rabbil alamin sai ki ga an bude kofofin sama rai ɗin yana yin sama amma idan ta yi fitsara ta ci duniya ta da tsinke ba ta yi da cewar wai bayan duniya sai lahira ba ta ɗauka bayan duniya sai kaduna ne to bayan wannan idan mala'iku suka ɗauki rai ɗin suka sama sai sama ta ɗauki ɗoyi ne la tufattahu lahum abwabus sama ko la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljanna ba za ba za ta bude musu sama ba ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta yaljal jabal fi samil khiyat har sai lokacin da raƙumi ya fita ta kafar allura ai na san ko da ba tela kike ba kin san kafar allura da ake sa zare ya fita to sai lokacin da raƙumi ya sa kan shi ta nan ya fita ta can sannan za ta shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina gana akwai magana shiga aljanna ba magana shiga aljanna ashe me ya janya mata wannan dan bata dauki ta a matsayin rayuwarta ba ita ga wani gangana maganar aqida ana maganar tauhidi kamar ana hana mata ne tana son ta ci an hana ta komai a ce mata haram a ce mata gashi a ce mata gashi sai lokacin da mutum ya mutuwa ta zo mai mala'iku suka dirka kishi ya rasa to bayan nan an sanya mutum alkafani an ji an sanya shi a kabari kun lura da kyau sai kuma abin da ya shafi tambayar kabari domin da ce aka ce kabari shine rayuwar da mutum ya samu kanshi bayan ya mutu to a wannan lokaci fa ki sani za a yi tambayoyi wa anna kullum muqadin mas'ulu maddinu man rabu wa man rasulu wa inda za ya sabbitu muhaiminu bi sabit al-qawl amanu wa yuqinu al-murtabu inda zalik bi anna ma mawriduhu mahalik a lokacin yake cewa wa anna kullan lalle kowanne mutum guda mace ko namiji muqadin wanda za a tayar da shi ne mas'ulu kuma za a tambaye shi maddinu tambaya ta farko da za a miki a kabari menene addinin ki wa rabbu tambaya ta biyu wane ne ubangiji wa rasulu tambaya ta uku wane ne manzo kin ga waɗannan su ne al'usulun falafa a kan su aka gina usulun falafa الأصل الأول معرفة العبد ربه الأصل الثاني معرفة, معرفة العبد دينه الأصل الثالث معرفة العبد نبيه to a kan wannan ne malamin ya gina al'usulun salafa za a tashe ki a ce maddini menene addinin ki a duniya idan ba abin da ta sani sai kalan gyada sai cin barkono to shi za ta lissafawa kwarai kuwa aikin ta tallan fura tun asuba ta ɗauki fura an dora mata karin safe ta fi da ƙyar ta samu ta guggoge ido ba ta yi ma sallah sosai ba kuma tun a salatu ta tashi an haɗa mata kayan karin kumallo ta fito ta zo ta kasa shi a kasuwa lokacin da karfe tara ne ta yi na safe an riga an fa an kusa kammala mata kuma abincin rana saboda tana ta yi na safe an ɗauko ta ɗauko na rana lokacin da ta gama na rana kuma an gama koko da alale na yamma tana gama sayar da abincin rana an ɗoro mata alale koko da alale na yamma ta fito da shi tana kammala da shi kuma an kammala mata tuwon dare haka rayuwa take tafiya gaba ɗaya sai ke ga an ɗoro mata tuwo da daddare ta tsaya bakin titi tana sayarwa dare ya riga ya sauka ana kasuwanci ko ana sayar da tuwo kuma ana karuwanci sai ki ga bata koma gida ba sai karfe tara da rabi ko karfe goma salloli gaba ɗaya ba ta yi ba saboda Allah ya ake ya za wannan rayuwar ya za irin wannan rayuwar neman kudi ai ba ba ba ba ce kuma da za a ce babu addini ke da ki ga an zo walima an kira amarya ta yi karatu ta karanta kulwallahu ta fashe da kuka ba ta iya ba ne Allah ba ta iya ba sai a ci hayi shi zai sai ya rike lasifika din ba abin da ta iya saboda haka dole ne a tsaya yi addini yana cikin abin da za a tambaya a kabari man rabuwa ne da gijinki. idan mutum lati da uzo yake bautawa su zai kira idan kabarin kakansa yake bautawa shi zai kira idan za ta rantse sai ta ce ta rantse da kabarin kakanta ta rantse da girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a uzbillah duk ba a rantsewa da kabari kabarin kowa ba a rantsewa da shi ba a rantsewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsewa da mala'ika daga cikin mala'iku ba a rantsewa da kowa asali ma rantsuwa da wani Allah yana daga cikin nau'uka na shirka wa min al-iqsamu bi ghairi bari kama ta fi mu al-akhbari yana daga cikin shirka mutum ya rantse da wani Allah subhanahu wataala in za ki rantse ki rantse da Allah shi shi kadai sannan kuma wa man rasulu wane ne manzo wane ne kike bi wa aka turo miki matsayin manzo waɗannan su ne tambayoyi da za a yi wa mutum a kabari idan Allah ta'ala ya sa kuma Allah ya sa mutum ya amsa waɗannan tambayoyi to shi kenan sai a faɗaɗa mashi kabarinsa sai ya dinga hangen dausayin aljanna ya Allah sanya mu daga cikin domin idan mutum wannan shine rayuwa ta barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun kuma abin da ke gaban su shine rayuwa ta barzahu har zuwa ranar tashi alkiyama domin alkiyama lokaci guda za a isa barzahu ne ake zuwa ɗaya bayan ɗaya wance ta rasu wane ya rasu wane bai zo da rai ba wane wance ta haihu ita ta rasu ɗan yana nan da rai duk wannan ana taruwa ne a barzakh bayan mai idan aka yi busar kawo sai kuma a tashi zuwa alkiyama baki daya farkon wanda zai tashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan sai abin da ya safi hisabi raga ce alhisab shine lissafi duk abin da kike za a lissafa shi salatin annabi istighfari karatun qur'ani azumi na nafila da na tatawai da komai da komai da kika sani kin yi na alkhairi wanda kika yi domin Allah za a ware shi za a lissafa shi kwaya kaza ne shine ma'anar alhisab kuna ji da kyau ko idan aka auna aka lissafa shi kwaya kaza ne sai kuma a zo a dora shi a mizani sai kuma a ba da lada idan ya zamana na wance kwaya talatin ne naki kwaya talatin ne ta bangaren adadi ya zo ne ko ba ya zo ɗaya ba lallai ne kuma idan aka ɗora shi a ma'auni nauyin ya zama ɗaya ba kuna ji da kyau saboda wance waɗannan abin da ta yi talatin ta yi su ne domin allah kaɗai ba ta san ba wani sirki na riya komai ƙanƙanta shi kuna ji da kyau ko wannan kenan sannan ta yi shi yadda ake so ta natsu ta kula ta kyautata shi Sai da sai kiga ko da ta bangaren yawa ya zo iri daya to ta bangaren nauyi kuma sai zama daban ba saboda duk abin da zaki yi ya zama na kin kyautata shi kada ya zama na ki sallar faralla a natse cikin kwanciyar hankali amma sallar nafila ki yi ta kamar an koro ki wai ai kina ganin ta nafila ce alhalin kuma nafila nan da ita za a cika abin da ya ragu na farilla to ya zai kuma a ce kin yi ta haka babu natsuwa a ciki to daga nan sai abin da ya shafi kuma sakamako shine aljaza a ba kowa sakamako ubangiji subhanahu wataala ya yi mana bayanin sakamako ya ce fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaikumul muflihun duk waɗanda ma'aunin su yayi nauyi aka auna awan su yayi nauyi alkhairin su yayin jaye su to waɗannan yan aljanna ne kai tsaye ya Allah ka sanya mu daga cikinsu. wa ma man khaffat mawazinuhu fa ummu amma duk wanda ma'auninsa bai yi nauyi ba ma'ana kyakkyawan aikinsa bai yi yawa ba mummunan yarin jayi kyakkyawa a uzbilla to wannan sa ita ce wuta sa shine wuta idan babu shirka a cikin aikin to idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sanya shi a wuta gwargwadon yawan zunubansa idan ya konu a zunubansa sai a dawo da shi zuwa gidan aljanna gidan rahama saboda yana nau'in alkhairi yana da alkhairi casa'in abin nan yana da sharri casa'in da biyar bisa ɗari a billah tana da alkhairi biyar cikin ɗari aiko kun ga biyar cikin ɗari ya zai da casa'in da biyar cikin ɗari sai zama da idan ta yi bursuna a billah ta yi zaman gidan kaso na wannan zunubi sai ubangiji subhanahu ta'ala ya fitar da ita saboda wannan larar take da shi da babu shirka a ciki shi sa ya ce wa kulli khuruj Allah wal azim min fadlihi min an-nari ajsada min al-fam tutarahu ala an-nahri fil firdausi tahya bi ma'ihi ka habbi hamil sayl idh ja'at amma wanda kyakkyawan aikinsa da mummunan aikinsa suka zama daidai wa daidai. kyakkyawa hamsin mummunan hamsin to waɗannan su ne ake kira 'yan tozon la'arafi su za su je kan wannan dutse da ubangiji subhanahu wata wannan wuri da za a sanya su idan zafin jahannama ya buso zai busa musu idan rahamar ubangiji ta buso za ta shafe su shine wa al rijalu ya'rifuna kullum bisimahu a kan la'araf wannan tozon akwai mutane suna gane kowa da alaminsu suna gane 'yan aljanna da alaminsu suna gane 'yan wuta da alaminsu. idan aka nuna musu aljanna sai su yi kwaɗayinta idan aka nuna musu wuta sai su ce rabba la lati ji annama alƙwamin valimi so abin da ya shafi alkiyama ba karamin al'amari ba ne. ba al'amari ne da wani zai ce miki ki je ki duk abin da zaki ya dauke miki ba wallahi ba wannan bane al'amarin alkiyama ya wuce dukkan tunani mai tunani ba al'amari bane da za a ce akwai babban riga mai daukan mutane dubu saba'in za a dauke ki a ciki a ketare da ki wallahi ya wuce wannan al'amari ne za ki tashi tsaye ki bauta ma Allah yadda Allah ta'ala yake so a bisa karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ne al'amarin yana daga ciki kuma shi ne na ƙarshe abin da ya shafi imani da ƙaddara imani da ƙaddara shine shi shike na shida daga cikin shiga-shigan imani shine wa antum min bil qadri khairihi wa sharri shine kai imani da abin da Allah ta'ala ya kaddara na alkhairi ne ko na sharri kin yi imani da haka ki yi imani da haka kowa ya imani da haka da yawa za ki ji an ce kaddara ce eh haka Allah ya kaddara ina son ki fahimci wannan ana faɗan shi ne a alkhairi da sharri kada mu ɗauki kaddara ga abin da ya shafi abin nan masifa kadai nan ne ake cewa kaddara kaddara tana shiga alkhairi kuma tana shiga abin da yake ganin shari saboda haka duk abin da ya same ki ki sani kamar da muka ambata ita ma tana da sharuɗa duk abin da ya same ki na alkhairi ko na shari ki san Allah ya sani abu na nawa na na ɗaya. imani da shi ne imani na shida ne shi shike na shida a cikin shika-shikan imani guda shida imani da kaddara ko muka ce yana da rukunai guda hudu shi karantar shi yana da shi yana da shi shike guda hudu abu na farko al'ilmu ki san Allah ya san wannan abin da ya same ki kuna ji da kyau ki sani Allah ya san wannan abin da ya same ki kenan kuskure ne ki ce ya Allah ka ga abin da ya same ni mana kina nufi kamar ya Allah ba ka gani ba haka zaki zo tana cewa ya Allah ba ka ga abin da ya a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billah abu na biyu ki san Allah ta'ala ya halicci wannan abun wannan abin da ya same ki Allah ya halicce shi dan ya halicce shi ne ma ya same ki abu na uku abu na uku shi ne allah marawakin sarki fa da ganin dama shi ne wannan abin ya same ki inda allah bai ga dama ba da bai same ki ba kuma wannan abin na sharri ne ko na alkhairi da ganin dama allah ne ya same ki kuna ji da kyau abin da ya sa muka faɗa haka za ki ga yau wance ta shekara kaza tana sana'a iri kaza alkhairi ne kuma alkhairi ba ne alkhairi ne ta shekara goma ta shekara sha biyu amma wanci da ta fara yau wata wata uku abin da ta fara wacce ba ta samu abin da ta samu wacce ba ta samu ba ana samu ko ba samu ana samu Allah ne ya kaddara haka saboda ka ba wani magana to ke bace ta tsaye kin ga wancan wata ta uku da farawa dubu abin da ta tara amma ke shekara ta yi tsaye kamar ya ta miƙe haka wa ana nufin ta shiga boka yi shi kuma boka duk wanda ya je wurin boka boka ya faɗa mashi abin da ya faɗa mashi bai yadda da abin da bokan ya faɗa ba sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba ina son ki san wannan ko ta je saboda kishiya ko ta je saboda haihuwa ko ta je saboda yata ta mallaki mijinta yanzu abin ma ya ce gaba ɗaya har 'yan mata ma za ki ga ana musu ana musu abubuwa ban dai sannan su leja ba amma da wasu wuraren ki ga mata aure ki ga zawarawa ki ga yan mata wadda an tafi wurin boka shi kuma boka dan kasuwa ya zo ya bayan sa ya mai addu'a barawo ya zo dan fashi ya zo ya mishi addu'a kuma ba kowa addu'ar Allah ya bai sa'a addu'ar dan kasuwa Allah ya bai sa'a ya samu me kudin da ya tafi kuma ya yi wa dan fashi addu'a shi ma ya samu tun ya tara wancan kenan ya samu amma wacce ta je wurin boka da ta je wurin bokan sai bokan ya faɗa mata sai ta ce kai ai mutumin nan malami ne ai magana shi kamar addu'a shi kamar yankan wuka to wannan ta kafirce gaba ɗaya sai ta sake imani saboda haka wallahi muna buƙatar aƙida sama da yadda muke buƙatar numfashi da maganganunmu da waye da waye namu abu na hudu ki san duk abin da ya same ki Allah ya rubuta kullum su yi bana illa ma kataba Allah lana ka ce ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta shi zai same mu wanda Allah ya rubuta abin da Allah ya rubuta shi zai same mu abin da Allah bai rubuta ba wannan ba zai same mu ba لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون saboda haka hafizul hakim yake cewa والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا أدوى ولا طير ولا أما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا صفر kamar biza za akhbara sayyidul bashar yace wa sarisul imanu bil aqdari abu na shida shine ki yi imani da duk abin da Allah ya kaddara fa aqinan biha wala tumari ki sami yaqini tabbas dair kada ki shakku kar ki kokonto kamar da ibnu abi dawud ya faɗa wa bil qadar al maqdur da fa innahu da'amatu wa dinu afyahu kamar yadda ya faɗa haifizul hakim ya ce fa kullu shay'in bi qada'i wa qadar kowanne abu da kika gani bi qada'in Allah ya Allah ya hukunta shi wa qadar Allah ya zartar da shi wal kullu komai da kika gani fi ummil kitabi mustatar yana can a cikin lawal mafus an rubuta shi duk abin da kika gani wannan haɗuwar da muke Allah ta'ala ya rubuta ta shi ya rubuta za a yi ɗaya kuma ya rubuta yau za a yi shi zake gani a duk tarihi a duk shekaru da suka wuce ba a yi ta ba sai yanzu wadace da ke ko komai allah ta'ala ya rubuta shi saboda haka ya ce la nau'a abu na farko ki sani ba magana neman sa wurin taurari shi ne la nau'a ba magana taurari a ce a yi tun da ya shiga ai ogas watan ruwa ne to yanzu ba ogas na ake ciki ba an yi ruwa ba yi ba yau su ne jaraban ku da ruwa tun yaushe kuku samu jiya na ba a samu ba mana yan kwanaki da duk ba a samu ba wanda yake da zaki ga mutane sun makale ma ogas a ca idan ogas ya kama ruwa ake yi ke ga wata bata shanya bata fito daga titi bata komai saboda ogas ne watan ruwa ne babu shi kwata-kwata wannan babu wata tauraruwa da za a ce ita take bayar da ruwa babu wata tauraruwa da za a ce in ta kada dama akwai sa'a in ta yi hagu babu sa'a saboda ka bari a je a duba mata ina taurarin ta suke wallahi tallahi babu wannan duk wanda i wannan kuma ya warware imaninsa abu na farko ne ce la nau'a la adwa ba abu na biyu ba a maganar cewar wai cuta tana tashi da karan kanta ba da izinin ubangiji ba ta tashi daga jikin wani ta koma jikin wani babu wannan a musulunci babu wannan kuma haka za ki gani sau na yawa za ki ga an yi cutar karambo a gida sai ki ga wasu musu ba ana samu wani ko ba samu da yawa za ki ga an yi amai da gudawa a cikin gida za su ga gidan kowa yi a maki samu mutum biyu mutum uku ba su yi ba to ashe cutar da karen kanta ba ta tashi daga jikin wannan ta koma jikin wannan sai da izinin ubangiji kuma idan kika ce tana tashi daga jikin wani ta koma wane shi na farko da ya kamu da ita ina samu daga ina ta taso ta dawo jikinsa eh babu abu na uku mana ya ce wala babu canfi babu canfi za ki ga amarya ce an ɗaura aure nan suna ja da shi kuke kai amarya da yamma bayan sallar isha ko shi ne ake kaiwa al'asuru kenan shi ne bayan sallar isha amma sai ki ga wata an ce wai an je an dubo sa'ar shi ne a kayan bayan la'asar za a kai ta akwai ta taɓa jin wannan ko bayan asahar za a kai ta ko kuma a'a yan ɗauko amarya su je ɗauko amarya a ce ba za a ba su ba sai da mai goyo a cikinsu wasu da sun je ɗauko amarya aka ce a cikinsu ba mai goyo to saboda haka dole sai dai su koma su je su ɗauko mai goyo ko a ji a samu ƙaramin yaro na goyo a goya ce, wai canfi ne wai hakan zai sa amarya ta samu haihuwa waɗansu sun ɗauko amarya za su sa ta a ɗaki ɗakin amarya aka ce ba za a sa ta ba sai ta yi alwala a waje in ta yi alwala sai a ɗibi ruwan alwala sai a zuba a ƙofar ɗaki sai ta taka ta shiga babu ta taɓa wannan za ki ga akwai camfe-camfe iri da daman gaske ya ce duk waɗannan babu su annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya ce laisa minna ma tatayyara aw tatayyara lahu baya cikin mu duk wanda i camfi ko aka camfa shi duk wacce ta yi canfi ko aka canfa ta bata cikinmu auta ka hana auta ko hina kuhina lahu ko yi bokanci ko aku ya mai bokanci aura ja ne safarin ta tsayara ko ya dawo daga wata tafiya da ya yi yunkurin zai yi saboda canfi da ya yi baya cikinmu. akwai wata wacce take a canfinta shine in ta kasa kaya shine wanda zai fara saya ya zama namiji idan mace ce to babu sa'a sai ki ga koda koda namiji ya saya ba za ta karbi kudin a hannunsa ba kai tsaye sai ta sa wani namijin ba za ta karbi kudin a hannunta ba sai ta samu wani yaro ta ce yaron ya karbi kudin sai ita kuma ta karbi kudin a hannun yara wannan babu shi mala ya ce la gaula ba magana fatalwa ba wani abu mai sura fatalwa wani mutum ya mutu ya dawo a dinga kanin kurwarsa babu shi a musulunci balle a ce muku a wani ya bayyana a bango ya kuma da ya tashi bayyana ɗakin mata kawai yake bayyana wala ya hatara in ya bayyana ɗakin <coughs> in ya bayyana ɗakin yunusa na san zai sha <laughs> zai sha ruƙiya malamai aljanu ne fa aljanu ne fa ɗaya kenan wasu kuma a tsabagen shaidanu ne a cikin mutane akwai cocula da ake saya idan aka sai cocular sai duk hoton da kika manna ta waje daga cikin cocular ko ta ciki in kika haska bango wannan hoton da zai bayyana a bango kin lura da kyau ko so da haka ko kwararren dan kwallon kafa ko kwararren mashayi kika aka sami hoton shi aka sa a cikin cocilar da yamma aka haska a jikin bango za ki ga hoton ya bayyana to wasu fa ɗanin haka suke sai a ce hoton shi ya ya bayyana a kakkaɓewa mutane imani gaba ɗaya kuma wannan abubuwan da ake cewa ya bayyana ya bayyana ya bayyana shine abin da ya janyo har aka zo aka wannan wakar da aka tsine mata da ya ce ake mai wakar bai haifa ba haife shi ba haihuwar shi ƙarya ne wannan kafirci ne zallan shi zindiƙanci ne to yanzu ya za a yi ba din aƙidar kirayewa ki bace ya za a yi mutum ya ce wannan ba haka bane tsoraka la gaula ba magana fatalwa wala hamata ba maganar mujiya kun san mujiya a'a ku dai yara ne ci sai ba sani ba amma iyayen mu ai sun san mujiya wacce take galibi da daddare take yawo sai ke goshin alburu ta fito wai sai ki ga an ce duk inda gidan da mujiya ta zauna wai za a yi mutuwa a ciki sai ki ga ana jifarta da kan wuta abin da ya sa ƙanana yara ba su san wannan ba saboda sunna ta yi aiki sunna ta kakkaɓe wannan maganar hisa gaba ɗaya ba ta ji to abu fatan mu shine hatan tsofaffi da suke da irin wannan canfin a zuciya a kakkaɓe musu shi ba wata magana mujiya a cewa in ta kuka za a mutu sai ki gana ana jifar jifan talakan wuta ana aniyar ta tabita kowa aniyar shi da mishi wannan kenan abu na gaba la wala safar wala safar babu canfi na ranar watan safar watan safar shine wata rawa musulunci watan safar shine wata nawa a musulunci shi ne wata na biyu a shekarun ba sai gida an ce ba a ɗaura aure cikin wata safar kuna ji da ke wannan duk jahiliyanci ne a sheikh muhammad bin abdulwahab ya yi magana mai zafin gaske akan abin da ya shafi jahiliya baki daya a cikin littafin sa masal jahiliya sai ke yan ce larabar karshen watan safar wai ba a ba a wanka a ciki ba a sukola ba a kitso ana yi hanyar su ko kuwa ba shi ke da kyau wannan al'amura duk ƙarya ne ma an zana lafiya min sultan babu wata maganar canfi na watan safar ba a canfa larabar ƙarshe a watan safar ki zara kira ta larab gana duk babu wannan ana ɗaura aure a watan safar ba abin da ba a yi a cikin watan safar tsawagen jahiliya ne a zo a ce wai akwai abu kaza akwai abu kaza ɗaya kenan na biyu wala safar akwai wata tagulla fara da mata suke ɗaurawa a hannu da sunan zobe ina son ku yi da hankalinku sosai babu wani zobe fari da ake sawa a hannu wai cewar yana ƙara soyayya tsakanin ma'aurata duk wani zobe kuna lissafa duk wani zobe ɗaya da duk wata sarƙa biyu da duk wani awarwaro uku da duk wani abu da za a ce wai ta ɗaura shi a jikinta yana ƙara soyayya ga miji zai mijinta zai ƙara soyayya ga ta wannan abun arnanci ne sai ji ga an ce ga wani zobe na musamman ne wannan abu kaza na musamman ne abu kaza na musamman ne waɗannan abubuwan duk babu su a musulunci Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu da tsarewarsa Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu iyaye mu sani abin da ya shafa kira ba karamar al'amari bane za ki ga abubuwa da dama ana ba wa mata wai yana ƙara soyayya yana ƙara kaza yana ƙara kaza wallahi tallahi a hatara a kai a yi hatara sosai da sosai a kan shi kada mutum ya je ya rasa soyayyar miji ɗin kuma ya rasa soyayyar ubangiji su wata'ala da ƙarshe ina ce mana mu kulawa da ibada shine kan gaba tauhidi aqida nau'i ne na ibada kulawa da salloli akan lokaci kulawa da salloli akan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan duk wanda ya azumi watan ramadan thumma atba'ahu sita min shawwal sannan ya biyo shi da shida a watan shawwal to wannan yayi azumi ka ce kamar wanda ya azumin shekara saboda ne saboda duk wanda ya duk wanda man ja bil hasanati falahu ashru amsalha da kika yi azumi na wata na wata guda to kina da ladan wata goma saura wata nawa kenan saura wata biyu sai kika yi azumin kwana kwana shida kowanne kwana ɗaya yana matsayin kwana goma kina da azumin kwana nawa kenan sittin kin ga kwana sittin ga wata goma shekara guda kenan sai Allah sallama ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumi wata ramadana sannan ya siti shawwal kenan wanda bai azumi wata ramadana ba fa duk wacce ake binta azumi to te maza ta fara wanda ake binta kuna ji da ke ko ana binta azumi saboda rashin lafiya ana binta azumi saboda al'ada ana binta azumi saboda kaza ta fara rama azumin da ake binta sannan sai ta zo ta zo ta yi sittin shawwal domin duk wata nafila da take da falala falalata ba ta kai farilla ba kuna ji da ke ko saboda haka wannan haduwa da muke Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu da tsarewarsa Allah ta'ala ya tsare mana aqidar mu Allah ta'ala ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan shiriya ya shirya da zuriyar mu ya tabbatar da mu akan shiriya waɗanda suka shirya irin wannan haɗuwa ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya kuma amfanar da mu da abin da muka ji malami ya yi ta bayani akan abin da ya shafi yadda kamar da malami ke faɗa galibi wasu daga cikin yaran mata har su idan ana maganar aƙida sai su ɗauka da wani abu ne sabo ake magana a kai sai ka ji wata ma tana cewa ni ba ruwana da aƙida ba ruwana da wani aƙida aƙida a'a kamar yadda malam ya faɗa abin da ake cewa aƙida shi ne abin da kike gudun cewa a zuciya kamar yadda malam ya bayani to in kika ce ke ba ruwanki da aƙida to aƙida kike nan ba ruwanki da me aƙida saboda abin da kika sa a zuciyarki ne me ba ruwanki da aƙida don haka ta ki aƙidan kenan ke ma muna roƙon Allah madaukaki ya ganar da mu kuma Allah madaukaki ya albarkaci abubuwan da malam ya faɗa mun sana cewa tambayoyin da aka yi suke da alaka da ainihin wannan darasin da malam ya yi su ne kawai za mu ansa to tambayoyin da suka zo hannun mu ba yawa guda hudu ne kawai zuwa biyar kuma guda ɗaya ne kaɗai ko biyu ke da alaka da abin da malam ya yi magana a kan sai dai waɗanda ke zuwa yanzu da haka malamin sun ba da ga wasu to malaman sun bada dama za mu za mu fara karanta waɗanda ke da alaƙa da ainihin darasin sanan iya so kuma in lokaci ya yi saura ma karanta waɗancan sauran da suka rage insha malam wannan mai tambaya na farko tana cewa malam ka yi magana akan cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne za a fara tashi shi ne zai fara tashi a ranar alkiyama wai daga shi kuma sai wa take cewa na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a fara tashi shi zai fara tashi an samu husuma guda biyu tsakanin musulmi da bayahudi kuna ji da ko sai bayahudan ya ce ya rantsi da wanda ya aiko annabi musa da attaura sai na musulmin ya tsanka mai mari ya ce ya ba zai rantse da wanda ya aiko da manza ya aiko manzala da qur'ani ba kullum na magana ya rantse da wanda ya aiko annabi musa da attaura kuna ji da kyau sai shi musulmi ya ce ya ba zai rantse da wanda ya aiko da manza allah da qur'ani ba sai aka ɗin kuma aka jorin manzan sallama sai a rasulun ya ce kar ku fifita ni akan annabi musa ranar alkiyama zan tashi daga kamari. ni ne farko wanda zan tashi ina tashi daga kabari kuma zan ga annabi Musa rike da gwafa ta al'arshi ko bai ci wanda da ke ko kenan dai haka kamar yana nuna daga shi sai annabi Musa alayhi salatu wassalam to daga annabi Musa kuma sai wa iya na sani to daga waɗannan abubuwa zai nuna miki girman waɗannan bayan Allah ba wai zai biyo tasalsul bane har zuwa gare ki a'a kawai fa in min al-ajdad sira'an za ki gansu kawai a tarwatsa ne kowa ya tashi lokacin amin ila musulmi za ku yi kayan mai tambaya ta gaba tana cewa malam kayi bayani akan cewa idan aka ce wa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to shi kenan kawai ba ta da wani zabi to wata kuma aka ce mata ga abin da annabi ya ce sai ta ce sai ta ki ta ce ita abin da ta ga za ta iya yi kenan inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna wannan akwai karanci zuwa makaranta nesa ba kusa mun kuma ana zuwa makaranta to inda hankalin ya nufa daban inda aka sa daban wataƙila tana zuwa makaranta ne ba da abin nan duk abin da aka ce manzo Allah ya fara ya ci a shi su zai ta ce abin da zuciyarta ta raya wata kenan kenan ba ta gama yadda da manzo Allah manzo Allah ya don ku kuma taba na yi wannan magana ne a lokacin da nake kawo shiga shikan imani da manzan Allah kafin imani ki da manzan Allah ya cika sai ya zama da kin yi mishi biyayya cikin abin da ya bada ku in ba haka ba mutum zai sa kai cikin hatsi abin da ke gana ma shi zaki kenan da baki damu na ki bi manzan Allah ko ki ki masa ba haka Allah ba zai damu ba ne ya banka ki auta kwarai kuwa tusbiru wa aula tusbiru samawan alaikum ya hakuri ko kada ku hakuri Allah ta'ala sai malam mai tambaya ta gaba tana cewa a yi bayani akan rantsuwa to menene ma'anar wallahi tallahi wallahi tallahi rantsuwa ne daga cikin rantsuwa da ake so da kan ki kuskure ki ce wallahi tallahi sai kin san abin da kika faɗa tabbas in na yi ne za ki yi in na bari ne kuma za ki bari da ka rantsuwa da wallahi tallahi wallahi tallahi wannan rantsuwa ce kuna ji da kyau ko iyakaci kawai ki hatara bashi abin da za da ce ki ya tara idan kika ce wallahi tallahi zaki sai biki ba to yanzu ka fara rantsuwa ta kama ki in kika ce wallahi tallahi ba za ki ba sai kuma kika yi to yanzu ka fara rantsuwa ta kama ki ka fara rantsuwa kuma wani darasi ne mai zaman kanshi mai da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu al-ma'ida saboda a nan za a tantance rantsuwar da ake mata kafara da wacce ba mata kafara amma dai wallahi tallahi rantsuwa ne da Allah kun gano wannan da ke ko kun ga ba rantsuwa ne da hadari ba ko rantsuwa ne da jimare ko dai wasu abubuwa haka zakon malam wannan ta ce menene matsayin shan maganin mata karanta wannan kuma ta ce malam ya halatta a karbi magani a wajen aljani bai halatta a karbi magani a wajen aljani ba bai halatta a karbi magani a aljini aljani abin da ke faruwa ina son mu kasa kunne sosai da sosai al'amarin aljini a karamin al'amarin zanen Allah ta'ala ya bamu labari a kansu ya ce hannu na biyu kuma alamar ta nazaru ala shayatin ta nazaru ala a afakin afif yulquna sama wa aktharuhum al-kadhibun wa shu'ara yatbuhum a ghawun ala tarahum fi kulli wadin yahimu aljani da kika gansa shi ubun halitta ne karki manta akwai waɗanda suke bauta mu aljanu su aljanin sun ambata suke cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna na rijalin min al-jinni fa zalu muraka akwai wasu jama'a daga cikin mutane da suke bauta ma waɗansu jama'a a cikin aljanu sai bautar da mutane suke musu sai ta ƙara musu girman kai abin lura a nan ne aljani zai ba da labari kin lura da kyau ko kuma ki je ki samu labarin haka ne alhalin shi ya kitsa abin zai iya cewa a je a duba kasan kasan murhun gidanki a je a tona kasa iya guwa za a samu wani abu a ciki a je a tona din kuma a samu ko saboda me shi aka sa ya je sa abin kuma shi ya ba da labari lura da kyau ko saboda ba da suke harka da aljanu irin wannan su sa aljanu aiki aljanu su su je su yi aikin to akwai abin da suke ma aljanin isa za ki dan ce a kawo kaza finki ko a kawo mai wake wake ko a kawo bakin kaza ko a kawo jan kaza ko a kawo kaza saboda akwai hidima da suke ma aljanin kullum da kyau ko saboda haka a ce aljani ya ce a je a ɗebi kaza a ɗebi za ki ya ce a kawo kaza ko a kawo dodo ko a kawo masa ko ki daki saraka da kaza ta gida ai ya ce a yi saraka da kaza wannan abin nau'i ne na biyayya da aka yi mishi da bai halatta kullum da ke ko kawai abin da ake bukata daga aljani ba wai ya bada magani ba a'a kawai ya daina cutar da wannan baiwar Allah ya fita daga ibadar da shikenan abin da ake bukata ko ya daina cutar da wannan bawan Allah ya fita ya bashi huta shikenan ba magana wai ya bada magani a ce za a haka zama yan mai ganye yanzu abin fitinan da ke faruwa akwai aljanun ma da hasin bema masu irin wannan harkar wani court wasu lambobi ko wasu abubuwa da za su karanta da zana an zo neman magani haka sai kawai ta karanta sai aljannin ya zo sai duk wanda bai halatta ba halatta da wannan gaba shi Allah ta Allah ya saka wa malam da alkhairi malam wannan ta ce kamar yadda aka yi bayani cewa abinda mutum ya mutu akai akai za a tashe shi to kamar mai malamin zai yi musu nasiha su dinga yawan aikatawa kuma za su samu shi mutu a kai mafi kyawun al'amari shi ne mutum ya rizinci ibadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora mishi sai ya biyo bayan ta da nafi ya yi ta mu'az bin jabal ya rike harshensa da rasu da bai shi kuku alaika ka rike harshen kin ga akwai salloli biyar azhar la'asar magariba lisha asuba ya zama na sallolin nan kina yin su akan lokaci kuma kina yin na fili kafin ki yi su za ga mace ba bambanci da azahar ɗan alhamis da azahar ɗan juma'a kun gane magana ta in dai aka kira sallah ba maganar wai sai an idan da sallah a masallaci kafin mata su yi sallah azhar babu wannan maganar ɗaya kenan sannan ranar juma'a ba magana cewar sai an idar da sallar juma'a kafin ki sallar azhar da zarar lokacin azhar yayi ko an yi juma'a ko ba a juma'a ba za ki sallar azhar din ki da azhar din ki ba ta da alaƙa da juma'a da ba ƙura miki juma'a ki yi nafil fili bayan juma'a duk nau'i na ibada da za ki iya da ta tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama mutum ya lizanta mafi girma abin da mutum zai lizanta shine zikiri kamar yadda ya zo a harbar hadisi hadisi na hamsin hadisin ƙarshe da wani ya tambayi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abin da zai nufinta sai ce la yazalu lisanun ka ruqaman min zikri zikirin ya ta zikiri zikirin shiga gida zikirin fitowa daga gida zikirin shiga bayi zikirin fitowa daga bayi zikirin fara alwala da zikirin kammala alwala da zikiri mutlaq subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan zikiri din shi zikirin da kike yi wanda ba na bayan sallah ba a kirga shi zikirin bayan sallah shi zaki kirga zaki subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 zaki kirga ne dan kada ki kara ko ki rage haka nan bayan yadda sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah zaki kirga dan kada ki kara ki hudu ko ki rage ki yi biyu kisa za ki kirga guda guda ake ufu ake bukata faman dai ne haka ko salata annabi kike da lokaci da zaki wannan ba a kirga shi tunda daman ba a ce ki yi kafa kaza wannan Allah ya ba sa mala'iku da za su kirga wa inna alaikum hafizin kiraman katibi to daga ba magana ce ma kina da tabli mai dubu ko mai kaza mai kaza babu wani abu da ake ta haka to daga mutum ya ci ibada ya lizumci ibada mafi girman ibada shi ita ce abin da aka dora mashi na wajibi sai i biyo bayan ta kuma da da ke annabi sallallahu ya faɗi wannan hadisin abu huraira ce man adali waliyan faqad azatu bil har duk wanda yi gaba da waliyina to na shalanta mishi yaki annabi ya ce wala ta Allah ta'ala ce wala zalu abdi yataqarrabun nan wa ma ta taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da yake kamar wanda na faralanta mishi shi yasa ke gana duka maimaita da su ki fara azumin da ake binki ki ciko wanda ake binki yafi da ki yi sitti shawwal ki zo sai bai azumi ya kusa ki dinga cewa to ya mutum zai sai ki ga ana binta sitti shawwal abin nan ana binta azumi wai ki kaji tana tambayar malam wanda ake bin shi azumi zai yi azumin ranar arfa ke ji fara azumin shawwal ya kare duka baka rama ba watan shawwal ya kare duka baka rama ba watan zulqada ya kare duka baka rama ba tabbas kwana takwas a cikin zulhijja ya yi duk bata rama ba wai tana tambayar azumin ranar arfa ya halatta ta idan ana banta duk falalarsu da falalar sintu shawwal da falalar azumin ranar arfa da falalar tasu'a da ashura da falalar azumi uku a kowane wata da falalar azumin ranar litinin da alhamis duk in an haɗa su duka ba su kai azumin farin laɗe ba kullum da ke ko tsora ka ki fara gabatar da farillai sai ki biyo da rabin fili sallah akan lokaci muna maimaita sallah akan lokaci in kika ji mata sun ce bari mu tashi mu yi sallah to karfe biyu da rabi ta yi in kuma ana biki mata ba a magana sallah a su wannan sananne ne duk inda kuna ba ku ne iyayen biki ba za ki ga inda ana biki wallahi kika je gidan biki in kika ga sallar wata sai kin ji baki ki kuka sai ki ga ta a dubura take kukukuku ta gama ki rasa wai mai kima wajibin ku ne ku tashi wajibin ku ne ku tashi maza ba ne suka sani ba zakallahu khairan assalamu cewa malam ita wai ta sa jigida domin kwalliya ba dan ƙara. so tsakanin miji ba kawai ka ta dai sa ne kawai dan abu shi kuma mai matsayin shi an kulla ban ce kowa kamar da yi ta tambayi sarka ai kuke na da sarka ai ko ba ya tambaya akan ta ba na ce duk wani abin da za a bayar a ce yana da wani sinadari na musamman ne shi ne kawai amma idan ya zama dan ado ne wannan babu wani babu wata matsala a kan shi ko bai ji duniya ta da ke ko ba mun hana sa kayan ado ne. mun yi magana ne kan abin da za a ce wannan na musamman ne ko zobe ne ko dan kwali ne ko mene ne aka ce wannan na musamman ne shine muke magana a ƙarshe wannan kuma ta ce mara kayi bayani kan yan turolar arafi suna samun ni'ima na aljanna kuma suna samun azaba a wuta a hakan za su tabbata ko suna da canji ayoyin alkur'ani ko ayar alkur'ani ke magana ta ishara kan cewa aljanna ce wasu da Allah ta ce lamai da kurba wani da kuma aure har yanzu su shige ta ba amma suna kwaɗayin shiga saboda haka ƙarshen su shine saboda mai muka ce ƙarshen shi aljanna ne saboda wani ishara wani ayar abu na biyu saboda suna da aiki na alkhairi hamsin bisa ɗari Kuma wani ke ko amma dai Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da yan tozon la'a mu ne mu aka mu rahama ubangiji ke su Allah ya tsare mu Salamu alaikum wannan tana cewa malam ta ji an ce idan aka yi musan tashi a kiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai fara tashi sannan kuma kowa zai tashi kirara sai dai annabi ibrahim an ce zai tashi da tufafi a cikin sashen haka ne ba san wani tafsirin haka wannan kuma tana tambaya cewa malam muna so a kara mana bayani dan an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafificin annabawa baki daya to an ce kuma a wasu mafifita bai da shi sallallahu alaihi wa sallam su waye ba wai annabawa ba ba kuma manzanni kadai ba a abin da Allah ta'ala ya halitta da yake nuna wannan halittar Allah ne to manzo Allah shi ne kansa sallallahu alaihi sallam kenan ya fi annabawa baki ɗayan ɗayansu. ya fi manzanni baki ɗayansu ya fi mala'iku baki ɗayansu duk wani abin da yake halitta ne annabi tsira da amince wanda su tabbata a gare sama da sheki shi ya sa da ya dawo daga isra'ila da iraji an daba da manzanni suka biyo bayan sa sai da yi musu sallah ya wuce gaba ya wasu sallah a hukumar sannan ya ci gaba su kuma sauran kuma a yanzu kuna ji da kyau amma cewa da za a ko su waliyai girman su ya fi girman annabawa waɗannan duk ƙarya ne ma'azara lafi musu ba abinda zai nuna miki ƙarya ne abubuwa su abu kamar haka na farko shi wani yi ke naira da mataki nawa ɗaya shi ne na tara su kuma annabawa na farko manzanni ne na kenan na biyu kuma annabawa ne na uku kuma waliyai ne uku duk manzo manzo ne kuma annabi ne kuma yi. kun gane ko saboda haka tunda manzo ne kuma annabi ne kuma waliyi ne sannan wancan waliyi ne kadai kuma ta karba Allah ne ya ce fa waliyi bane a mabiyan shi ne suka ce shi waliyi ne wanda ke man kika na da kafa kika zama da kanki sayyida haka za a zo a dinga a dinga share miki kafa sai dai mutum ya ji tsoron rana da kiyama Allah ya fanka shi a wuta shi ne kawai saboda ka wannan abin duk kare da yi shi zai kike ganin kuma ana kawo ɗansu ibadu dan a nuna miki ya fi za ki ji wani yana cewa yana ganin manzo Allah su ƙarya ne ba Allah musu ƙarya ne kuma sai tambayi malam irin waɗannan maganganun ba sai kin yi tambaya ko islamiyya ki dawo ki tambaya ki ƙarya muna roƙon Allah madaukaki ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ce za a yi mana hakuri iyayen mata iya tambayoyin da muka kanta su ne tambayoyin da suka zama kuma suna da alaƙa da mai